jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau hudu ga watan Oktoba na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan kayan lefe, kayan ɗaki, kayan gara a da da yanzu. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro barkamu da sake sadar da ku a cikin zaurenmu na yau da gobe. A yau za mu yi duba ne a ga maganar lefe, kayan ɗaki, kayan gara da duk abin da ya kama wani hali iyaye suke ciki idan an tashi yin aure. Muna tare da Hawa'u Yaqub, Zainab Imam, Karima Ma'azu, Hafsat Awal da ya su babban su Aisha Marafa. to yanzu dai mun kai wandare mun ga yaya da take daɗin ma ba shekaru masu yawa ba a yanda yanzu abubuwa a hankali a hankali abubuwa suka yi ta canza mana mm, muka samu al'adu waɗanda waɗansu namu ne waɗansu kuma a ramuka yi mm, wasu yi muka samu ci gaba ne shiga muka gani wani kuma a makota muka gani mm. duk mun ɗiba mun saka saboda muna son mu barge yaya wani hali ake ciki yaya ake biki a yanzu ƙarya ce kawai dan tsagwaranta don kam yanzu wata ma ba ta da wani abu a ɗakinta amma za ta ce za ta kai maɗiyarta abin da ya fi ƙarfinsu wata ma na garan ma babu amma haka za a ƙuƙuta aro yaya aka yi a gangan ɗare a je a kai ma yarinya ƙarya shine kawai aro yi ake wallahi ba shi za a karkare idan an kai kayan aro din idan aka kai kayan aron nan daga nan ko dai a sa wasu su zo su sace a tasa ta gaba ko tahi ta unguwa a zo a sace kayan nan a maida mu masu aro wato sai a ce kamar sata ne nan ko wani aka aiko ya kwasa nan ko wani aka aiko ya zo ya sace su aka je aka maida mu waɗanda aka ara wasu kuma ga haka rigima da rigima da rigima haka za a ci bashi a zo a haɗa kayan nan a zo wurin biya ya zama jau to a last a dai ƙarshe a ta karkare dai dole dai sai an kwashe kayan nan an je ko dai an da a biya wanda aka ciwo bashin nan a wurin shi ko kuma su din ma a zo a sata din dai a samu dabarar da aka yi ma yarinya aka mai da kuɗi. Ai a yanzu ba gidan mazan ba ba gidan matan ba. Duka an ɗaura wa kai wahala. To, ta wani bangare. Namiji ne ya je neman aure. Daga yanayin da ya ga shigan yanayin zai ce to, wancan tafi karfin akwati kaza. dole akwati kaza zan mata to ya dora wa kansa saboda haka yanzu yanayin akwatin yanzu ba magana mai taya bane ko mai guda uku abin da ke cikin ma akwatin abin da ke cikin akwatin shi ma abu magana ne saboda wata dama ita rayuwarta ta ƙarya ce idan aka haɗu da ɗan ƙarya to ana ake samun matsala. To ke in banda abin ke mace ai yar kyalekyale ce duk abin ta sa ai daidai ne. An san da haka amma me daidai ruwa ai daidai tsaki ko. Mm. dan akwati biyun nan da ake yi a yi aure lafiya a zauna a yanzu shine na kayan na gani ina so wannan mm, akwati biyun. magana na domin Allah na farko ba na farko kenan mm. to yanzu an matsa ma rayuwa aka tashi a kallafa a cikin akwatin nan turmi talatin akalla shine karanci turmi talatin an ce takalmi sai an sa dozin wani ma ya ce ai kowane kaya sai ya sa mishi nashi takalman da jaka da gyale duka ina wes haka su kansu kayan shafe-shafe za ki rantse kanti za a buɗe a kayan shafe-shafe kayan ɗaki uwa ta nuna ita ma ai ina wani kayan ma wata na'urar daga uwar ha'yar ba wanda ya iya amfani da shi ado ne kawai to watan kayan girke-girke na zamani din nan na turawa zamani wanda za ka yi wa ɗaya daki wani abun an siya ne amma ba amfani za a yi da shi ba a sani saboda me ai kawata wance da kaza da kaza ta kai ma yatta to ba za su fi ni ba sai da ki je ki tar da shi an yi dankin shi ma a cikin kicin ba a san yadda za a yi da shi ba bayan mun yi magana kayan lefe ya ake kayan daki a halin yanzu barin zai ga malama zainab zainab ya kuke yin kayan daki yanzu kawayen ke da za ku da za su aure ya aka yi kayan daki wani yayi kuke ciki a ah, yanzu yayin da muke ciki da fari dai yayin flat muke yi wato gida ne sai ya kasance mai dakuna ehe mai dakuna biyu in dai kuma da dan hali ko uku ko zuwa hudu dai hakan nan kuma zamani ne yanzu na killace mai gida e kin shi abun tattali ne kuma abun boyewa yanzu abun da kenan naga ake yi kiga wata da kika riga kika yi da shi to ba ki san kowa ya je wurin a to ke ko ya za a yi haka ba <laughs> to shine ki ga an yi gado uku wani gado biyu in ba karfi kiga an yi gado biyu ne da dan katifi in kuma cikin flat din two bedroom ne sai kiga an yi gado biyu nan ko kuma a yi gado ɗaya da katifa a can ɗakin kin gani kenan yanda yanzu iyaye aka daura ma buri dai duka duka dai zan ce dai dogon an daura wahala an daura ma kai wahala wallahi yanda gari ya zama kuma aka kara daura ma kai abin da bai dace ba zaki gani kitchen din nan su microwave ne gas ne su electric ne cylinder gas din nan duka shine dai warmers an jibga shi malam kamar da kin je kantin kwari kina neman kwano ni na ce ma yanzu furish din na mai kofa biyun nan eh, eh, wanda ke cika wuri kamar ma'aikata sosai wanda da a gidan gwamnati muke gani in mun je dan wani taro wallahi da sai a wannan irin gidajen amma yanzu mun daura ma kanmu burin da sai mun samu abin da yafi karfin mu kuma iyayen mu ba wasu ba mu ƴaƴan malam shehu wannan kin gani abu ne na yi rashin yi ma kai adalci a falo kujeru ne seti kujeru ne ti na gani turkiya ake ce musu wai yan turkish eh su ne ake yayi sannan wato sai dai in yan talaka ne za su je dan wannan ki bar magana ce talaka in talaka ne fa sai an yi wannan din ma na talaka zaki ga kujeru da dan tebur din tsakiyar nan da kuma gurin dining da kuma madubin dining da kuma inda za a saka tv kin gane dai abin da ya fa gaskiya dai sai son barka za ku hmm, ce. ban sha'awa. Abin ban sha'awa. Ana samun labari. A yanzu ma in kin ji an yi ma ɗiya kayan dubu ɗari to 'yar talaka ce. sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. to yanzu ya maganan gara a wannan zamanin yaya ake yin gara wato kayayyakin abinci da ake kaiwa amarya idan an yi aure eto eh wato yanzu maganar gara abin ya canza ya zama wani abu daban dama ita garan nan da ana yin ta ne domin idan namiji ana ganin an yi hidimar aure ya yi ɗawainiya an ɗan gargaji an yi waye a ɗan kai gara za ki ga in aka kai garan ma sau da yawa ma yaran za ki ga ma basu ma fara girkin wai su ce wai suna dora tukunya ba ma yana ma ije ne za ki iske kila a gidan an yi girki ake dan zuba mata a lokacin da eh, a da eh sai an kwana biyu in an kwana biyu kuma kan ta zo ta ma shiga kicin din kafin ta waiwayi garar shi ma kuma kowa yana yi daidai karfin shi ne kusan ba irin yanzu da ake kura maneji ba hmm. za ki ga dai karfin dai da babba ne kuɗi zai yi sai ki iske gidan talakan ma dai bai fi karfin ya yi haka hakan ba dai ana yi haka lafiya kusan gaskiya akwai inda yake da bambanci dole in wannan ya dara wannan dole akwai bambancin wanda ya fi amma majority amma yanzu wannan zamani ai <laughs> abin ba a magana wato yanzu ni za ki iske gara za ki ga katan katan din makaroni spaghetti indomie. shinkafa ke duk wani abu da kika sani na nau'in abinci ana ɗibo shi kuma ba katan biyu ba a ƙura maneji shi ke ni na ga gara da aka hada har da kwai akwai su ma yanzu ma to kin gani kwai kwai man shanu da madara komai da kika sani ba abin da mace za ta nema daidai mm. da ashana daga gidan mijin ko daga gidan iyayenta daidai da ashana kuma gara ba laifi bane ba a ce kar a yi gara ba amma mu daina ɗaukan mu kanmu abin da za mu jefa kanmu cikin fitina mu ɗora mu kanmu abin da ya zame mana mushakka ya zame mana abu mai wahala wanda kuma zai zama ya zama na mun sinnanta abinda kowa zai ringa harin sai ya yi irin shi mun zama sanadin da muka jefa kanmu cikin damuwa da musiba da waye wata tana da ɗan da za ta aurar kila tunanin kayan ɗaki kayan gara da waye da za a yi sai a yi ta zuwa ga tsayayye ana son magana auren amma ba dama sai a ce ai sai an shirya sai a daga musu lokaci kaza a daga tana hmm. fargaban wa'annan hidimoni hmm. kin ga kenan ba a sunnanta alkhairi ba ko ba haka bane to kin ga kenan da ake ta fama ma ba wai duka matsalar guda ɗaya ba ce wani kayan garan nan ne ma yake hana a aurar da 'ya'ya da ake ganin ga sunan nan ma auren auren su bai yiwu ba to amma bari mu duba wannan shin auratayyar da ake yi a daɗin zaman da ake yi tsakanin miji da mata da yanzu din da ake ta kashe wannan kuɗi ga kayan jin daɗi kayan alati kala kala shin yaya auren yake wanne yafi karko daɗin ko yanzu wallahi na da yaushe za a hada ba ma za ma a taɓa ba ma a haɗawa saboda yanzu kin ga darajar nan da ake ba ɗa namiji yanzu wallahi babu ita wato ta ragu ba ta ragu ko da kanku mata to ai yaushe ba dole ta ragu ba malama Aisha duk fa an dora ma kai wahala ku algara da kayan daki mm. an matsa ma kai wata wallahi akwai bikin da aka yi kan a gama biki uwa amarya tana gadan asibiti kin gani hawan jinin ta ya hau ya kura lamba to ta kai kan me ya haifar da wannan hidimomi da ɗawainiya da abubuwa mm. ba ta tsaya ta yi su daidai kalkanta mm. ba misali shi ba cin bashi kenan ai in aka tsaya ma a bashin kadai haka rigingimu ana haɗawa a har hala a je wani hidima sannan su ma mazan haka su ma mazan wallahi haka na maza za su je su hada su ci bashi wani adashi zai je ya hada a ce kin ga yanzu zamani ne na social media an ci gaba sai ki ji an ce wai contribution mm. wato za a 10k eh, a month ko kuma 200k a month za ka kwasa dubu biyar ko za ka kwashi miliyan 1 ko za ka kwasu kaza sai ce ina son slot number one ko slot number two kin ga ai kuɗi ba nashi wato kwasan farko kwasan na yawa kin ga ai kuɗi ba nashi eh, bane yana kwasa mm. a je a hidima biki kuma duk da hakan aka hidima wannan akwati da kayan da ya dora yayi abin da ya fi karfin shi wani wallahi habbashin sai an biyo shi sai ki ga an zo an yi mazan ma suna tun ba shi kina su hada laifi sosai da gaske maimakon a gama aure a zo a yi zama fahimta da jin daɗi da eh, zaman lafiya to wasu auren da ke kawo matsaloli bayan aure wallahi frejo ne na basussuka wato damuwa da tsaba matsalolin damuwan basussukan da aka dora ma kai eh. shi ke haifar da fitina bayan aure shi yana ganin to dama menene an kawo ta bukata ta biya dama buri amarya ta zo amarya ta zo ko ma menene an wuce wurin mm. ya dawo kuma yanzu bashi an sa shi gaba an fitine shi kwana biyu kila ana koma a fara laulayin ciki nan masu bashi sun fara waiwaya dama bayan biki aka yi da su mm. ina abu kaza sai ki ga aure kuma zaman a zauna a yi zama na fahimta na jin daɗi to kawai sai kuma fara jin haushin juna ita can iyaye da sun yi abin da ya fi karfin su ana musu sallama mm-hmm. su ma ba su cikin kwanciyar hankali mm-hmm. shi kuma nan ya yi abin da ya fi karfin shi ana mai salama alaikum ita kuma tana amai na laulayi ga zuwa asibiti suna jira aure ita ma samu su samu dama an zuba hannun jarin an yi eh, gama wahala kaya su ma su samu su fara warware matsalolin da take kansu shi kuma yana ganin dai aurenta ne abubuwa shi sun tsaya mai za ki ga ya ci ai shi tun da ya aure ta abu to ba dole abu su tsaya ma ba ka ci kuma mm. ka yi abin da ya fi karfin ka wani kama ajiya akwatin ma da bashi wasu sai ki iske ma fa sai bayan aure akwai waɗanda bayan aure sai a haɗa baki sai mata ta fita a zo a yi 'yan dabarbaru a ɗan ɓaɓɓalla abin ƙofa. a waye waye a kwashi akwatuna da kayan daki kayan aure sai a zo a ce ai an fasa ɗaki an zo an wato akan yi haka wannan dan dabara sai kamar an yi wasa ya sata wannan masu ma dabara ne shikenan kin shigo an wuce wurin kuma ga ɗaukan wayoyinku bari mu lika filin kwalamar mu a jihar Kaduna wajen wakiliyar mu Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana. Mai sarara mu da zuwa cikin zauren mu na girke-girke a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau muna tare ne da Umma Hani Rayyan Lamus wadda take daga jihar Nasarawan Najeriya wanda za ta yi mana girke-girke irin nasu na gargajiya. Umma hanyi barka da zuwa. Yau barka dai. To a matsayin ki na matashiya kin ce kin kware a cikin wannan girkin wai har ma na gargajiya. To a girkin garin naku me da me kike iya? Eh to kin gani a girkin namu akwai tuwon alabo sannan akwai miyan karkashi wanda ake sawa gyada. Gidan kuma soyayya. Shi miyan karkashi ne ake sawa gyada. Tabbas haka ne. To mai sauraro sai ku biyo mu ku ji yanda ake wannan ita miyar karkashi mai gyada da kuma tuwon rogo na mutanen Nasarawa. ta umma hani da me me ake bukata idan ina neman shi wannan tuwon alabo da shi kuma miyar karkashi mai gyada ito eh kamar inda yin tuwon ne zaki yi zaki tanaji garin rogonki wato garin alabon na gari ake so karanta. Eh. wanda aka nika aka busar aka nika aka zama da ita gari kamar garin masara garin shi alabo wata kina nufin na rogo kenan eh, busasshe eh busasshe garin rogo sai kuma sai ruwanki in ruwanki ya tafasa zaki ɗora ruwanki dama idan ya tafasa sai ki sauke ruwan a ƙasa mm. sannan sai ki tuka tuwa ba talge ba talge kawai kai tsaye ake sawa a hankali ana tuka eh, har ya kai daidai kaurin da kike so ya miki sai ki ci gaba tuka sannan ita kuma ana tuka ta da karfi so kuma ana sa mata karfi sosai da sauri kenan ake da sauri ake eh saboda tana iya yin guda ko kuma za ta jujjunkule maka ba ka ji daɗin cin shi ba eh. so ana yin shi saboda danƙon shi ma ana yin shi da sauri sannan a tuka shi wannan tuwon kenan wato shi da an tuka a wannan ƙasar. Eh. za a nauka ne a maida a cikin tukunya ya sulala ko kuwa ne a ba wani sulalawa da ka gama tuka shi kenan nasarawa <laughs> to an yi nasarar yin wannan tuwon nasarawa kenan eh. sai kuma da miya ne wannan zaka tare da kayan miyanka da ka saba su a taruwa albasa sai da gisa miyan yauki wani lokaci bai fiye san albasa sosai ba saboda haka za a takaita sa albasa a ciki sai kayan da za ka samu a tarunka hmm. albasa ko ta taisai da busasshen kifi saboda idan ta ci busasshen kifi ta fi daɗi. Allah. To <laughs> To shikenan bayan na tana jo ina abubuwa ina buƙatar mai. Eh manja. to ja ake manja eh saboda mu akwai can akwai manjan kwara da muke zaki ga manjan zaki ga yana da gardi hmm. ko baka soya shi ba ma yana da daɗi shi abin shi muna ce mishi sabon mai haka to da shi ake yin wannan miya sai kuma da ɗanyen karkashi to to da yake mu a can muna da wasu ƙananan karkashi haka ake gaina da yauki sosai kuma daga ka dan saka shi haka yana dan haɗa jikin shi baya irin warwaran nan da wasu zaka ga suke yawa to to abin da ne muke bukata kin ce akwai tarugu ko tasai ko kuma haɗa guda biyun eh. sai dan albasar ka eh. sai gishiri sai abin ɗanɗano eh. sai ta kanta kalkashin to kuma na cikin cewa akwai gyada sai kuma gyada <laughs> na'am ita gyaɗa mamaki da ban taba jin cewa a miyan karkashi ita ana sa mata gyada ba gaskiya kowa idan da ce ana sa gyada irin a cikin miyan namu sai ga suna mamaki ta yaya za a a fara cin wannan miyan eh to yanzu ita ita gyaɗan ya za a yi da ita sauran abubuwan kuma yanzu sai mu bi bi da bi domin mu gabatar da miyan namu eh to ita gyaɗan kika samu ta zaki soya ta ne kamar da ake soya na kunu mm-hmm. ita saboda ta sai ta dan yi kanshi wato a dan bata tsoro haka yawwa a bata tsoro amma ta dan jijiki dai dan hura. ba wai ka ta yi sama sama sosai ba eh. ta dan ba wai ta yi baki ba dan eh. ta yi baki zaki ga miyan mata ɓaci wani lokaci tana irin ɗaci to idan kika samu sai kika dan soya sai a daka ta wasu lokaci wasu suna iya shekewa wasu kuma ba sa shekewa wato wasu ba su damu da bawon ba eh. Eh. wasu ba su san bawon amma kana san bawon zaka iya dake ta gaba daya sai a daka wannan bawon daka ta ake sosai har sai manta ya fara fitowa ma daga cikin ta tayi laushi sosai hmm. Hmm. to wannan kenan sai kuma mun a gefe bayan kin gama sai ki daura ruwanki ki me zan fara ɗora a cikin tukunyan da zan ɗora in miyan nan ito kayan miya da ruwa babu mai ba mai to ba ki sa man ba ki sa kayan miyanki da kika jajjaga ki zuba ki zuba ɗanɗano ma ba za ki saka shi a lokacin ba da gishi mm. saboda yana tsinka karkashin to za ki saka kayan miyanki ya tafaso idan ya tafasa kika zuba karkashin ki ya gama shi ma ya tafaso ya nuna sai ki sauke shi kasa to bayan kin ɗaura kayan miyanki kin zuba kayan miyan kin sa ruwa sannan sai kuma kin yi nemi kifin ki dama na ci ana sa busasshen kifi sai ki gyara kifin ki ki sa shi a ruwan zafi wani lokacin ana wanke dama da gishiri saboda cire kwayoyin cuta da kuma kashe su wato ainihin tsutsotsi da suke cikin kifin bayan kin wanke kifin ki kin wanke kin ciccire kayoyin kin ajiye a gefe sai kuma daddawa na manta ban yi bayanin shi da a farko ba to daddawa wasu dai suna son daddawa wasu kuma ba sa son amma idan kina son daddawa ko ke ma abociyar cin daddawa hmm. Za ki iya zuba daddawa ki iya inda kike so amma gaskiya miyan karkashi ba daddawa kan ba ta daɗi to sai ki sa daddawan ki a cikin ruwan ya tafasa ki ƙara sa kifin naki duka ki haɗa su dai guri ɗaya hmm. samu ki haɗa wannan abubuwan in yayi ya faso sai ki zuba wato ainihin karkashin naki wato duk har zuwa wannan lokacin fa ba a sa manja ba ba a sa manja ba kuma a sa ɗanɗano da kuma gishiri ba a sakawa saboda kina sakawa tsinka su za su yi kuma karkashin naki dama kin san karkashi yana da ƙasa haka dole sai kin tsitsince shi kin karkada ƙasa ki wanke ai ba a wanke da karkashi saboda yauki yake da shi mhm. za ki wanke yauki ne to za ki gyara shi dai da kyau saboda ki sai ki sannan sai ki kakkabe ɗaya bayan ɗaya ake eh, tsinkewa eh, kenan eh. Mhm. sannan sai kuma ki yayyanka saboda in kika zo wasu ma idan ba su iya yanka ma suna iya caccakawa mm. bayan ya riga da ya dafu amma kuma saukin shi ne kawai ki yanka sannan sai ki zo ki zuba idan ya tafaso ya nuna bayan ya gama nuna sai ki sauke shi sai ki bashi ya huce a ƙasa bayan ya huce a ƙasa sai ki ɗauko wannan shi gidan naki wannan gidan na buga shi na dinga daka sai da mai ya dan fara ta'a yauwa yayi mm. laushi sosai mm. sai ki ɗauko manjanki sai ki kwaba da shi wato sai in ɗibi shi wannan kullun gyaɗa eh, sai in ɗibi manja in saka a jiki in dan taɓa a sai eh ana dan iya ma sa gishiri kaɗan haka a to me sirri me yasa sai a lokacin ne zan sa manjan kuma in kwaba da gyaɗa eh, to sirrin da yasa ake saka wannan manjan a cikin ita wannan gyaɗan shine mm. saboda ta warware gyaɗan da aka daka saboda kin san ta dunkule kuma ta yi mai eh. to aka warware ta aka sa mai ta warware dan sa mishi gishiri saboda dan fito da taste din shi ma mm. kadan ko ta. to bayan an gama wannan bankin dama sai miyan ki already dama yana kasa to manjan zan dan sa dan yawa ne ko dan kadan ake sarfawa eh to zaki saka daidai inda zai yi ma miya to saboda inda zai ji shi dai haka san dai tunda miyan dai ana so ya dan yi gwami gwami dole ki dan samu ki dan sa mishi abubuwan da zai dan sa gaskiya ne kuma zai kala yawa sosai sai kuma sai ki zuba a cikin wannan miyan naki da ya dan huce miyan karkashin sai ki kada shi sosai hmm. saboda abin ya bi jikin shi ya haɗe gaba daya to zai bada kala gaskiya kala ne sosai kala ne kyau hmm. to bayan kin gama wannan ne ma tukunna tas sai ki zo ki saka dandanan ki wato sai ba an gama komai ya sauka ma komai ya sauka eh sai eh. ki sa dandanan ki ki haɗe shi sai ki ci gaba da juya saboda komai ya zan mai da kan wata a abu zaki mai da shi kan wuta to in ya sauka dai tun na farkon nan ya riga ya sauka ya riga da ya sauka eh, kin san kuma wani lokaci idan kika saka ɗanɗano a cikin miyan karkashi tunda zafi zafin shi yana tsinkar da shi to ba za ki samu wannan abu da kike so ko eh, na yau kin nan sosai ga kauri so ba yawwa eh. to yanzu kin gama wannan miya dama ga tuwon ki na alabu lafiyayye farin nan kin ajiye a gefe yaya kike jin al'amarin yanzu zai kasance ai ba magana kawai kuma gashi dan ta ji bushasshiyar kifi to mutanen nasara mun gode da wannan girki naku ni ina godiya a kakkata wallahi a sha tuwo To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko daga jihar Bauchi. Da wa muke magana? Sunana Ayuba Garba Imam daga kashin madaki a jihar Bauchi. Muna jin ka Ayuba yau dai maudu'in namu ka ji akan kayan ɗaki, kayan gara da kayan lefi. Kana eh, me za ka kara akan wannan maudu'in namu na yau? lallai ni ina goyon baya a dawo irin yadda ake a da saboda a samu sauƙin rayuwa na saurari shirin kutun daga farko har karshe idan aka dawo tsari irin na da shi ne zai bada daidai da kowa ya samu sauƙin rayuwa a yi wannan aure a cikin sauƙi kuma a samu zaman lafiya zama mai daurewa daga karshe ina muku fatan alkhairi muna tare da wannan shiri ɗari bisa ɗari akwai wasu masu sauraron kuma lallai sun ce a gaishe ku akwai walin madaki alhaji garba baba kafin madaki ya ce in miƙa muku gaisuwa na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi. To mun gode daga jihar Niger da wa muke magana. Ibrahim ne wankin hula a garin mai gode a Kimba. Muna jin ka. Na farko yana muku fata alkai sannan ina ma dan uwanmu abokin kiran wannan gidan rediyon Murtala Kaduna sakamakon samun karuwa da ɗa namiji Allah ɗaya ba Allah raya akan sunna. Amin Allah ya raya. Amin amin sannan shi al'amari na aure yana da kyau ainihin musamman mu dai musulmai. mu tuna da abubuwan da malamai ke karantar da mu bisa ga ainihin karantarwa ta ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aurar da ɗiyansa to yana da kyau dukkan musulmi ya binciki yaya annabi ya karantar ya aurar da 'ya'yansa abin da ya kamata mai koyi kenan a rayuwar mutum matsayin matsayin musulmai to kamar dai yawa muna jin ka muna jin ka yawa to ga 'yan mata nan bijit a duniya akan sakamakon an ɗauki ɗabi'a an sa ta bid'a wanda abun da bai kamata ba a rayuwa an ce sai an yi to shi ke sa ainihin 'yan mata ga sunan da dawaru to kamar dai mun rasa ibrahim mai wankin hula masu sauraron mu yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan kayan lefe kayan ɗaki da kayan gara kuna ganin wannan al'ada tana kawo cikas lokacin yin aure ko kuma al'ada ce mai kyau namba kuma da muke so ku kira mu a yau ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar daga jihar Bauchi da wa muke magana? Ah, garba Ayuba daga jihar Bauchi. Muna jin ka. To lallai wannan shiri kan hakika muna jin daɗinsa kuma ya gwada mana cewa kayan lefe dai a ɗauke shi ɗan daidai ba mai tsanani ba kama al'ada irin na da idan ka ɗauko irin na da lallai za a samu zaman lafiya da ɗaurewa da kuma kwanciyar hankali na gode na ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi To mun gode da wannan kira naka Ayuba Garba Imam. To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri namu na yau. Da kuma wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da ma injiniyan mu ta yau. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.